eh na gane wurin ban gane wurin ba ban wurin ba wannan wa ne kyauta karanci wajen kyauta bayan ban garin ba wannan da ma ba ganin sa ne ba daga inda mutum layi na za a jirga duk da dai kuma ce ibadi ibadi ne haka wa ana akalahum ba kalawal jin bin akalafa wa arzuku ishkaru gaye ai inda ke menene kace hmm? kamar na karanta shi yanzu kuma ba amma yanzu ban karanta shi ba ibadi farko ne ma kace menene matsalar yubari zuna ne bayina suna min fito na fito bil azaili da manyan laifuka kaga mutum ya yanka karya ai babban laifi cin naman mutane aka ga babban laifi ne buruzu a fili to haka mi hmm? ni kuma na gadin su ala firashihi ala shi ni ke gadin su to man aka bala alayya Allah ya ce duk wanda ya taso min idul fafo ne su taho min bahije zan talo daga nesa sato Allah na samu hmm? ce ko babanka ne ka je gida ya tsinka ya kayi cewa nake gani na ai wanne ya taho ya haso ah, wahanalahi ba ba zauna mana ba ba zauna mana ba ba zauna mana ce kawo kaje in na zo sa kai da kai ta gardu ta hana kuma yau to sai ka rasa me za ka yi masa wa man a a'rada anni na daituhu min qaribi wanda ya ɗauke kansa daga gari ne mutum zai wuce Allah sai ce kai zo mana me kake so ko ungu kaza wa man taraka li ajal fa ataituhu duk wanda ya bar abu saboda ni to zan bashi kuwa fawqa al-mazidi abin da kallo zai taso ma ka ɗauki kanka daga kallon ba ka kalla ba sai ka ga zanen hama wa man arada rizaya wanda ina ne yarda na arattu ma yuri wa man ahalla dhikri ahalla majalisi ko ahalla majalisi eh, zan san kuma ka fakkashe wa man ahalla dhikri wanda ya ambata ya buɗe muryan amsuna a hal halu majalis mujalar wa man a hal da zikiri halu majalisi su ne masu zama da ni hmm? menene ne ke ومن تصرفه yi tasarrafi da dubara na da ƙarfi na zan lankwasa masa ƙarfi eh, eh to wannan ya fito ko na kuna na ya fito ban da shi amma dai yana da ma'ana na fasara muku shi to sai wancan mai neman karbar da waman arada risaya ah, wanda a rayuwarsa malam Mustafa al Mustafa wanda ya nemi da ya nemi eh, yarda da ne a rayuwarsa kawai a kullum abin da ke so kana son kai abin da Allah ya dada da shi ne haka Allah zai yarda da shi ne haka Allah zai yarda da shi wannan shi ne yarda da Allah to za ka ga ko Allah ya masa irin wani abu da daban idan wuri ma eh, arabtu ma yuridu Eh, duk abin da yake so shi ko a rayuwarsa to zan ba shi zan zan ma masa shi eh, zan nufi abu ma'ana abin da Allah ya nufa shi za a yi zan yanke idan Allah ya yanke ba ka an gama zai da jiran lokaci to haka to nan yana wa man ahalla zikiri wa man ahalla zikiri ahalla mujalasati muna da ka zikiri ma daga cikin masu ambato na wa jin eh, man arata su amma dai man man ke tafiya da shi eh, to halin zikiri ko halin mujalasa ce to masu ambato na ni ko ba ba ba da wani karin bayani a nan ba wannan to kuskure ne na inji gaba ta ke tsaye mana halin zikiri halin mujalasa ce masu ambatona su ne masu zama da ni a nan mutane sai su zaka masu Allah Allah Allah la ilaha illallah la ilaha ai ta yin wannan su ne ainihin Allah zikiri sunan abun da ke damun wa'annan kullum abu daya mutum ya fasara abu da kansa هذا ده مفسر أخذ فسر لك شيء وين سنة الله هو أما بطم لا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله بيوا كذا آية الله ذكرا كثيرا تفسر كان إما القرآن فسر مك القرآن وإما ما زعل فسر مك القرآن أنا فسر من الله shi ne masu karatu wannan nan mun yi shi ba a tarika ya fito da shi fili da ya kawo hadisin dalla-dalla su ne masu karanta alkur'ani masu karanta da shi a tsakaninsu suna karanta ƙur'ani suna karanta ƙur'ani a tsakaninsu suna karanta abun da aka ɗaiwa daga ƙur'ani zaman da muke nan shi ne zaman zikiri duk maganar mu ba ta wuce a ce Allah ya ce Allah ya hana ba su an gada kaza sun bi Allah an gada kaza sun bi Allah kushi ya tabbata kan zama suna masu basan Allah Allah kan yi fariya da irin waɗannan masu zama a masallaci a hadisai da yawa ba za mu kawo ba a wani ahalu zikiri su ne da safi. nan za ka ce to yaushe za a zo a zauna da Allah a akwai lokaci na zuwa lokaci ban da lokaci a lahira a aljanna za a dinga saduwa da Allah lokaci wanda lokaci wa alu shukuri alu ziyadati masu gode ne su ne ainihin masu wa'inda nake farawa ya kaga dama can aya ne eh, menene labi eh, dan nafon saboda kana labi dan nafon ba alu ta'ati masu ɗaha gare ne alu karamati su ke ba kyauta ta gaskiya da ta wanda baya tare da kai wanda bai da kaza wanda yaushe na ka tuwa da aka ba shi wani abu عند تظاہر ہے دنیا کو خوانا بس وعالم لا اکنتوکم بالرحمة من چلے مصرے دکا إن تابوا فانا حبیبه فإني احب التوابين وأحب احب المتطحرین فان لم يتوبوا فانا تطبيبه يجي جارسو أبو سليهم بالمصائب سن أورو مصيبة ليطهرهم من المعايب ومن آثرني من حديثي ثاني على سوايا أثرته على سواه الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة عندي بواحدة وإن ندم عليها واستغفر لي غفرت له يا إخوان